اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح وتنا في الامور كلها اجرنا من كزي العذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتكزون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مؤدفاتها وكل بدعة ضلالة يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to barkan mu da wannan mace na goma sha bakwai ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1439 wanda ya dozo da biyu ko biyu ga watan shidda 2018 gregorian calendar kamar da muka saba ta mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai gina aikimin damba jiya mun tsaya a aya ta 138 bayan da muka ga yadda allah maɗaukakin sarki ya bayani akan mutanen da za su shiga musulunci su fita su shiga su fita sannan su sake wato kenan kwafsi su kara ayyuka wadda suke na kafirci akan kafircinsu da matsalar da za su fuskanta ranar lahira ma dama ba su tsaye da kafarsu akan addinin musulunci suka da suka tuba ba sannan mun inda Allah madaukakin sake ce a yi ma munafukai bushara bashirin munafikin Allah madaukakin sarki na umurtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya je ya samu munafukai ya ce musu albishirinku mun yi bayani jiya cewa duk lokacin da aka ce mutum albishirinka to ana tsammanin wato kenan zai samu wani abu ne na alkhairi don haka shi yasa za a masa wannan bushara ne bushara dama tana zuwa da abu ne na farin ciki to amma anan sai zama akasin haka Allah madaukakin sarki ce bashirul munafiqin bi anna lahum azaban aliman kai ma munafikai munafikai eh, bushara in sun ce goro ka ce musu lalle na gare su azaba wadda take mai radadi ranar tashin kiyama Allah madaukakin sarki ya tanada a gare su to kamar yadda muka sani idan Allah madaukakin sarki yana daga cikin wato kinan tsarinsa saboda alkur'ani tafi na wanda ke ba da fi ya balaga wato kinan yakan jera abubuwa wato kinan yadda za su zo su kamar da muka sani in aka ce mutum albishin in yana tsammanin a yi alkhairi sai ya zama ya samu akasin wannan to wannan din ya fi zama takaici a cikin zuciya ya fi zama takaici a cikin zuciya misali mutum da ne kace masa zo zan maka kaza sai ya zo sai ya samu ka masa akasin wannan to zai fi jin haushi amma da cewa aka yi kullal na bi anna lahum azaban aliman ka fada ma munafikai lalle azaba mai radai ta tabbata a gare su zama wannan kai tsaye su riga sun sani amma da suka ji an ce a yi musu bishara din nan ba to hankalin su zai dawo tunanin su zai canja za su yi tsammanin wani abu to a sakamakon haka sai zama Allah madaukakin sarki a azaba mai radadi ita ce wato kinan sakamakon amma me yasa Allah madaukakin sarki zai musu haka sai ce ko kuma su ne ne nan da Allah zai musu haka sai ce Allah zina zunar kafiri na auliya a dunil mummini su ne wanda suke rikon kafirai su zama majibincin al'amarinsu koma bayan mummini don haka munafiki kullum ga musulmi mumini ga kafiri wanda yake mai imani ba to kullum shi yana raba kafa tsakanin wayannan da wannan yana son ya riki kafirai su zama wato kenan majibinta lamarinsa yana son su zama wato kenan masu gidansa yana son su zama wato kenan masu taimaka masa wato kenan a cikin lamuransa don aka ce alladina take zana kafinan auliya in aka ce wane waliyin wane ne ai wane shi ne yake ɗaukan ɗawainiyar sa a ɓangare kaza ko kuma shi ya jibinci lamarinsa a ɓangare kaza ko kuma shi ne mai taimaka masa a ɓangare kaza to su ga muminai daga cikin al'adarsu sai su bar muminai sai su ɗauki kafirai su zama musu a wato kenan masu taimaka musu masu jibinta musu lamarinsu su bar cikin muminai su dauki kafirai su zama abokan jin daɗinsu abokan hulɗarsu saboda tsammanin wani abu da suke a gurin min dinin muminin kuma bayan mumine to wannan shi ne kuma ga al'ada duk mutumin da kaji binci lamarinsa eh, mutanen lagos suka ce nothing goes for nothing duk aikin da mutum ya a duniya akwai hadafi a kansa in dai mutumin ba mahaukaci ba ne mahaukaci shi ne wanda yake bayi da hankali shine zai iya yin abu haka kara zube amma duk mutumin da yake da hankali sai ya je yana yin abu kaza to akwai manufar da yake so ya cimma ko kuma ya bashi ya je koma kaza akwai manufar da yake so ya cimma to su din ga muminai tare da su sai suka bar muminai sai suka je suka samu kafirai sai suka zama su ne suke neman yardarsu suke neman kusancinsu suke neman taimakonsu suke neman agajinsu ai su ma akwai wata manufa dole tabbaso da suke so su cimma a rayuwa to wannan manufar tasu ita ce Allah maɗaukakin sarki ya tona asirin su sai ya fitar da ita wato kenan a fili sai yake cewa ayyabta guna inda humul izza yanzu suna neman wato kenan buwaya da ɗaukaka a gurin waɗannan mutanen ne shi ya sa suka yi haka ga muminai yan uwansu tunda sun ilanin cewa su ma musulmi ne kuma sai su basu sai su nama wata kenan izza a gurin wata kenan kafirai ai kaga ke kenan wannan al'amarin bai ba amma me yasa suke neman wata kenan izza da daukaka da buwaya a gurin wata kenan kafirai saboda suna tsammanin ta za su same su alhali kuma sun nemi izza da daukaka a gurin wanda yake gajiyayye wanda yake gajiyayye tsara kafirai su ma za su iya gajiyawa kamar yadda muminan da suke ganin sun yi rauni su ma wa'annan ɗin kuma za su iya raunin sadaka wanda izza take hannunsa shine Allah madaukakin sarki dan haka a gurinsa ake neman daukaka a gurinsa ake neman wato kafafa da isa da kuma wato girma da haka Allah madaukakin sarki ke ce ayatu guda inda hul izzat yanzu suna neman izza da daukaka da buwaya a gurinsu izza kuma shine kafi karfin abu ka zama ka ɗaukaka a kan abu to yanzu a gudun mutane za su nemi wannan a yi sun yi mistake sun yi mistake don aka Allah ce shi Allahu waliyul mu'minina Allah shine majibicin mu'mina shine yake ba su izza yake basu wata kenan ɗaukaka daukaka shine kuma wanda ba zai gaza ba amma wani zai iya gazawa ta haka sai Allah maɗaukaki zai ke fitar musu abin a fili sai yake cewa to in dai wannan ne sun yi kuskure saboda me fa innal izzata lillahi jami'an don izza wato kenan gaba ɗaya a gurin Allah maɗaukakin sarki take fa innal izzata lillahi jami'an izza da buwaya da isa gaba ɗayansa a hannun Allah maɗaukakin sarki amma me yasa yace jami'an saboda izzar kala kala ce akwai ɗaukaka a wajen karatu akwai ɗaukaka a wajen mulki akwai ɗaukaka a wajen kuɗi akwai ɗaukaka a wajen wata kenan wata basira da Allah zai iya ba mutum na iya kere-kere akwai ɗaukaka a wajen ilimi akwai ɗaukaka a wajen wata kenan eh, dusrata na rayuwar 'ya'yan adam ko ina ka je ka akwai wata kenan ɗaukaka ta wannan layi ɗin to za ka idan daukakan ilimi suke so a gurin Allah take in daukakan mulki suke so a gurin Allah take in daukakan kasuwanci suke so a gurin Allah take in a noma suke so a gurin Allah take in a kere-kere suke so a gurin Allah duk wata buwaya da isa da kwarewa da gwaninta duka sun an tara su suna gurin Allah madaukakin sarki da aka shi za ka ce man kana yi al-izzata fa inna lillahi izzata lillahi jami'a duk wanda yake neman wato kenan daukaka da buwaya ya neme ta a gurin Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki zai ba shi wannan amma daga cikin sifar munafukai shine ba sa neman wannan a gurin Allah Kullum suna mannewa a jikin kafirai dan su ga sun samu wannan din Da haka shi yasa kullum a cikin kuskure suke Kullum a cikin kuskure suke to mu je malam وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Allah madaukakin sarki ce wa kan nuzila alaikum hakika an saukar a gare ku ko kuma wa kad nazala alaikum hakika Allah ya saukar a gare ku fil kitabi a cikin littafi wannan wani littafi kenan wannan littafin da ake karanta muku shi alqur'ani din Allah madaukakin sarki ya saukar da magana cewa an idza sami'tum ayatul laita in kun ji ayoyin Allah madaukakin sarki yukfar biha ana kafirce mata wa yastahza'u biha ana izgilanci da ita ta taqudu ma kar ku zauna tare da wa'annan mutanen yi kuro fiye da hadisin gaidi sai sun kutsa cikin wani magana ba wannan ba kuma sai sun kutsa cikin wata magana ba wannan ba amma me yasa na zala alaikun kaga yanzu wannan magana wannan sura da muke karantawa a madina ka saukar da ita kuma yace an saukar da irin wannan din a gari kuma cikin littafi sau da haka idan muka koma ayoyi da aka saukar a cikin makka za mu ga wata aya wadda take kwatankwacin wannan ita ne inda allah maɗaukaki zarki yake cewa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum ita kuma a makka aka saukar da ita idan kuka ga wa'anda suke kukkutsawa cikin ayoyinmu don haka ku kauda kai gaban su kar ku zauna tare da su anan abubuwa guda biyu a lokacin da suke makka ba su da ƙarfi suna kuma da rauni wa'anda suke tare da su kuma kafirai ne sun san kafirai ba mu munafiki ko guda ɗaya cikin makka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka duka kafirai ne ko kuma musulmai sauraka su musu kafirai kullum kai tsaye wato suka suke ga ayoyin allah maɗaukakin sarki saukinan su saukinan su saukinan su saukinan har ta kai ga ɗaya su zai ɗako ƙashi ya zo ya haka annabi sallallahu alaihi ya ce man yi haza wa hiyar rami man yihe izama wa hiyar rami da dai sauransu koko su ce za a iya ta samu idan kunna turaban wa izama a ina lama wa ufu. ko to Allah madaukakin sarki sai ya ce to idan sun ga waɗanda suke kokotsawa a ciki yaquduna fi ayatina ba a rika to ku kawai da kai gaba da su saboda a lokacin ba za su iya tunkaran wa'annan kafiran ba idan kuma suka ce za su tunkari su to za a yi afrutun din su gaba daya za a iya halaka su an lalata su kuma an lalata addinin gaba daya da haka shawarar da kur'ani ya ba su ko umarnin da ya ba su ne cewa su rabu da su kawai su je su yi ta abin da suka ga dama na amma dai kai ba za ka shiga ciki wato kina abin nan ba yawwa ba za ku shiga ciki ba saboda haka Allah ba dauki suke sai ja kunnan su ana to yanzu sun dawo Madina sun fara samun karfi Madina kuma sai zama akwai kafirai kuma akwai munafikai saboda haka sai zama tim guda biyu yanzu suke haɗe kai da kafirai da munafukai suke haɗa kai wajen wato kenan abin nan to shine musulmi yanzu sun ga sun fara karfi dan haka suna ganin cewa za su fa iya ja da wannan Allah madaukakin sarki sai musu tuni yace musu wa qad nazzala alaikum fil kitabi ai an saukar muku da can tun kuna maka a littafi an idza samitum ayatin lahi cewa duk lokacin da kuka ji ayoyin Allah madaukakin sarki ya faru biha ana mata ana kafirce mata wa yastaza biha ana izgilanci da ita fala ta gudu ma'ahum kar ku zanna tare da su saboda wannan magana tana nan har yanzu da aka ku ci gaba da hakuri idan kuka ce za ku taɓa su za su iya jawowa matsalar da za su rushe addinin gaba daya kaga ko yanzu a cikin zamani irin namun nan duk mutumin da yake irin ɗabi wata ƙungiya sawaa ƙungiya nan da sunan addini ne ko da sunan wani abu rana ɗaya sai ya ce yana ga kamar ya yi ƙarfi ya ce zai yunkura ya murkushe yanayin hukuma ko halin da ake ciki za a iya murkushe shi gaba ɗaya saboda haka qur'ani ya riga ya san da wannan matsala don haka ya jakunna musulmi tun a makka kar su ci da zuci sun dawo madina suna ga kamar sun fara karfi sun fara karfi ya sake jakunna su da ba ai an saukar muku a makka cewa idan kun ga wanda suke kotsa a cikin ayoyin mun nan ba a rubu an ku rabu da su to yanzu ma sai sake maimaitawa ko yace fala taqudu kar ku kuskura wato kenan ku zauna tare da su hatta ya zo fi hadisin gari har sai sun kutsa cikin wani magana ba wannan ba in ana magana su ka alkur'ani shi ke sai ku tashi me hikima wannan wannan yana nuna cewa musulmi yana da zafin aƙida ta addininsa in dai za a taɓa addininsa shi ba zai masu saurare ka ba sai ya bar gudun sai ya bar gudun suna ka nuna musu ƙarfin wato kenan imaninku da aƙidar ko a cikin zuciyarku da haka ba za ku saurari abin da zai ja muku mutunci zai zai ja muku zubar mutunci ko ja zubar mutunci a addinin ku ko a annabin ku ko kuma wato kina a cikin lamuran ku gaba ɗaya ba ba za ku yadda da wannan ba Allah ya madaukakin sake ce musu karku wannan sai dai in sun kutsa cikin wani hadisi ko ba bayan wannan a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbansa suna buƙatar zama da kafiran a lokacin suna bukatar zama da munafukan saboda ai a cikin kafiran ne kullum suke jawa daya kullum suke jawa biyu kullum suke jawa ɗaya kullum suke jawa da zarar sun yi isolating kansu sun zama wari sun zama saniyar wari a gefe to sun zama kuma subject to pray any kowane lokaci za a iya attacking din su amma sai suka zama suna ciki amma dai ba za a saki addini su zuba ido ba ko da yake ba za su iya hukunci a wannan lokacin akan wannan lamarin ba da haka Allah madaukakin sarki sai ya su wannan sai ce musu innakum idan misluhu in kuka kuskura kuka yi haka kenan a wannan lokacin kun zama misalinsu kun zama misalinsu kun zama kamar su ai ma'ana a nan shi ne wato kenan yadda matsala ta same su za ta iya wato kenan samu ku a aya da aka saukar a makaɗin cewa yawa izara aitar da zai na ya kudu da fi ayatina in kaga mutane suke kutsawa cikin ayoyinmu kutsawa kuma kaga asalin kalmar daga kutsawa cikin ruwa ne ko kuma wani narkakken abu duk lokacin da mutum ya kutsa cikin ruwa kuma kaga wata kiran ana tsammanin wata kiran wani abu daga jikinsa ya rika nan narkewa ya rika narkewa yana bin jikin ruwa to saboda haka dole sai sun samu wata matsala a sakamakon wannan da haka kuma in kuka yi hakan nan za ku zama kamar su mithluhum anan bai nuna ko kafirai bane amma yadda suka samu matsala kuma za ku iya samu matsala idan mutum ya fassara cewa innakum idan mithlahum kuma kun zama kamar su kenan a lokacin kuma kun zama kafirai kenan ba haka ake nufi da wannan ba wallahu ta'ala a'lam ana nufin wato kenan za ku yi musharaka da su a laifi na kutsawa cikin ayoyin Allah madaukakin sarki kai ko musulmi bai kamata kenan kai musharaka da kafire wato kenan a wajen wannan lamarin ba saboda haka sai ku tashi sai ku bar gurin amma in sun bar wannan za ku iya za ku zama tare da saboda zaman ku tare da su shi da yake ba ku dama kuke musu wa'azi suke shigowa cikin addini din a wannan lokacin to mu je malam inna allaha lalle allah maɗaukakin sarki jami'ul munafiki ne ko wallahi zai tattara munafikai wal kafirina zai tattara kafirai ya hada su fi jahannama jami'an a cikin wutan jahannama wato kenan gaba daya yawwa kaga illa ta biyu kenan illa ta farko aka ce innakum idan mithluhum illa ta biyu kuma zai zama a cikin kunnan ku cewa da munafukai da kafirai Allah zai tara su a cikin wutan jahannama gaba daya da aka gaba ba amfani ku zanna wato kenan tare da su musamman akan wannan laifin nasu ai dalilin da yasa za a sa su a cikin laifin su na kin gaskiya ne kin bin alkur'ani kin ansa kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da haka Allah maɗaukakin sarki zai tara su wato kenan a cikin wutar jahannama jami'an gaba ɗayan su kenan yanzu anan Allah maɗaukakin sarki a wata aya yake cewa munafiki na fi darkin asfal lalle munafikai suna cikin rufi na ƙasa na ƙasa ƙasa ƙasa a cikin wuta kinan kafirai suna ina sama da su amma dai da su da su ɗin duk a cikin wuta suke kaga Allah yi sarki ya tara su kenan da haka babu dai tsakanin wannan ayar da waccan ayar in duk an tara su yanzu kawai misali a gidan kurkuku ne an tara ku kai kana rumman wancan yana rubutu wannan yana tilisiri wannan duk a cikin kurkuku kuke ko kuma a cikin jirgi ne akwai first class akwai second class to duk jirgi ɗaya ne zai ja ku rana ɗaya lokaci ɗaya zai je ya sauka tasha duk ku fita kaga dai kun yi tarayya a ciki duk da cewa akwai bambanci cikin ku akwai yan first class akwai kuma wato kenan yan Eh, local class saboda haka amma dai duk kun yi tarayya a cikin wannan to shige irin wannan tarayyar ne Allah madaukakin sarki inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannama jami'a lalle Allah madaukakin sarki zai tara kafirai da da munafikai a cikin watan jahannama anan akwai rahama ta ubangiji bai sa ne a ciki ba bai ba bai sa musulmai a ciki ba don haka idan ka ga musulmi a wutan jahannama tare da kafirai to hakika ya shiga cikin abin da ba nasa ba inda ba a gayyace shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi Da ka wutan jahannama ba a yi ta dan kai ba sauran ce ba a yi ta dan kai ba an yi su dan waanda ba musulmi ba in ka ga musulmi a cikin zama bako kenan ko balaraban kawai yana tafiya a kasar andalus sai ga bishiyar dabino inda dubicoyi komai da kayan ni'ima babu amma babu dabino dabino bai saba ganin dabino ba sai a kasan larabawa can wajen madina madina abin ya bashi mamaki ce masa na ce kawai sai fara bai ya ce na sha'ati bi ardin an ha gari batun. ɗan misliki fil isra'i wa munta'a misli ke a'a wa Allah kin fito a cikin ƙasar da kike bakuwa <laughs> sha'ati bi ardin an ha gari batun kin tsoro a ƙasar da kike bakuwa dan ba ƙasar da bino bane ya aka haka sai kun tona kuma shi ma fa balarabe ne me ya kawo shi nan da jafan misliki fil iksa'i wal munta misli yanda kika yi nisa da yan uwanki ni ma misalin haka ni ma nayi nisa da nayan wanda ne da ke duba ku so in ka ga musulmi a cikin wata to ba su bane fa bai kai rigima sa ta kai shi Allah barkatun sarki sauka to mu je malam الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الله madaukakin sarki ya ce har yanzu na sifata mana wato kenan sifar munafukai da an faɗa mana kaɗan daga cikin su ko yake cewa su ne allazina ya taki zana kafirin auliya a midinin mominina daga cikin sifofinsu shine suna barin mominai su je su riƙi kafirai su zama masu taimako a gare su su karkata zuwa gare su don su rika taimaka musu su bar yan uwansu musulmi sannan eh, suna izgilanci ma'ayoyin Allah maɗaukakin sarki duwane na daga cikin sifansu to a nan sai ya ce su ɗin dai su ne allazina ya tarabba suna bikin su ne wanda kullum suna zaman dakon masifa ta sauka a gare ku a tarabbus bil insan ne ka jira ka ga ƙaryarsa ta ƙure ka jira ka ga bala'i ya sauka masa ka jira ka ga wato kenan yadda za ta kaya kuma amma kai a tunanin ka dama baka tsammata masa wato kenan alkhairi saboda haka suke cewa eh, suke cewa Ah, eh, eh, eh. tsakaninmu da muhammadu kamar magana da ake cewa da tsammin kalbaka ya akulka fidya dog and it will come to bite you yau ka ce da karanka karanka ya zo ya cije ka ba su da komai haka suka zo garin nan mun muka rufa musu alimu kaza kaza kaza su abu to ba ba damuwa la yi rajana ilin madinta la yakul jana min za mu fara koran su karshen ta sai mun kore su a cikin wannan garin in ba haka ba suna ba su shiga bana hanci wato kenan da kudurino to kullum suna tsammanin wata masifa za ta zo ta ta sauka akan musulmai yana iya yiwuwa larabawa su yi ca su zo su rusa madina don haka ba za su taɓa yadda su zama sun jingini da annabi salasu labaran da wannan masifa ta zo ya za su yi sai su koma gudun yahudawa su tafi muna muna fatare wannan da kuke gani wato muna da ɗanyar yaudarar su ne kawai amma kusan muna tare da ku kuma ba mu damuwa da duk abin da yake ku sani ya kamata ku sani za mu iya abin nan za su koma kuma gudun kafirai shirkan larabawa nan ma su nuna musu suna tare da su ko da ta kaje ta wata matsala ta faru da muhammadu to fa muna tare da ku don haka ku kawo mana Wata kenan dauki suna allazina yatarabbathuna bikum Wani suna wa'anda suke zaman jiran musifa ta sauka a gare ku to automatically za a yi clash tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ba musulmi ba idan haka ta faru sai Allah ya ce fa in kana lakum fatahun min Allah idan wani buɗe ya same ku daga gurin Allah maɗaukacin sarki kalu alamna kuma a kusa yanzu su ce ba tare muke ba an je gazuwa kaza an samu ganima sai su ce a to mun ma ba musulmi ba ne mun wani irin addini ne wannan muna musulmi mun ba da ranmu mun yi kaza kaza kaza ba za a abin da raba ganima tare da mu ba don haka a raba tare da mu haka a raba tare da mu a raba tare da mu ko menene in dai falala ta zo ta koma ta menene sai su ma suna bukatar shi a dusu? suna bukatar kwata din wannan ya zo ga mummina kenan wa in kana na nasibun idan kuma kafirai suka samu wani dan yanki akan al'amarin na nasarar qalu sai su su koma gurin sai su ce musu alam nastahawiz alaikum hmm? ba muna wato kenan kewayowa al'amuran muhammadu mu kawo muku labari ba hmm? in ka ce nastahwiz hauza shine ka sa abu a cikin wato kenan kewayenka ya zama kana da control a kansa to sukan zo su su rika binciken duk abin da yake faruwa a da'irar musulmi sai su dauki wannan suka din sai su kai wa kafirai to da kafirai ko sai su amfani da wannan wajen attacking din annabi sallallahu alaihi wasallam so da su suna fighting indoors a cikin gida kafirai suna fighting su kuma a waje da haka kafiri ya fi sauki a musulmi saboda dama shi kafiri ne kuma zai fito kwalo-kwalo a kan munafiki shi munafiki zai iya rauni eh, takwabi da komai da komai ya damara ku fita tare amma fayyad yana da din abokan gabanka da information dinka to kun sun zama matsala kenan da ka asirin ku kullum yana hannun wata kenan kafirai a sakamakon su mana munafikai da suke tare da ku da ka idan ya zama na kan cewa an ji an dan samu clash kuma sai ya zama kafirai sun dan fisge wani rabo su ma sai ce to ai muna tare da ku ko yawa alam nastahwiz alaikum wa na namna'akum minal mu'minina sannan muna hana mu'minai su ci nasara akan ku muna ba ku kariya muna ba ku asiri muna ba ku kaza muna ba ku kaza muna ba ku kaza saboda nan ma gurin kafirai sai su ji su nemi shiyar su nan gurin mu'minai sun zo sun nemi shiyar su can ma gurin kafirai wato kenan ah, sun nemi shiyar su a cikin wannan lamarin to kaga wannan yana daga cikin sifar su shi munafiki dama wato kenan bakin ganga ne nan zaki nan zaki Allah madaukakin sarki kuma baya son hakan nan saboda in imani in imani in rashin imani rashin imani in ba haka ba sai ya zama aljaza'u min jinsil amali abinda Allah madaukakin sarki zai musu sai ya zama yafi na kafiran wannan ma shi da sa Allah madaukakin sarki ke cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar in an zo shiga wutar masu suna rufi na can karshe na can karshe karshe karshe wajen ihun ka sai an saka su a cikin wuta a samo mulmulallen karfe na wuta a zo a kife su to ku sana a dinga zuba su abu jahil su abu lahab su da dan magira a kai sa sauran kafirai da za a kawo ƙananan ƙananan kafirai irin na wannan zamanin do a zuba a ciki su ka suna can wajen ihun ka saboda me raba hannu da suka yi a ba su bi Allah ba ba su kuma wata na tsaya a kafirci ba don haka Allah maɗauki zaki zai musu wannan sakamakon wani abu da nake son mila la'akari da shi a nan guri da Allah maɗaukakin zaki fara ita shi ba da labarin cin nasarar mominai da cin nasarar kafirai sai ya ce na mominan fa in kana lakon fatahun min Allah can kuma sai ya ce wa in kana kafirin nasibun ko ko yawwa wa in kana kafirin nasibun me bambancin fatahu da kuma nasibu kaga nasibu wani yanki ne dan karam amma fatahi daga gurin Allah madaukakin sarki kuma shi amini don dan falalansa ba zai tsaya a gidan duniya ba har zai tafi har lahira Allah kuke zarge ce annabi sallallahu alaihi wasallam inna fatahana laka fatahan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkar kaga da duniya da lahira duk an tara masa karkashin wannan fatahi da aka masa so kuma mu'minai suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka abinda suka samu Allah kuke zarge sai kira shi suna fatahi da gare shi wannan fatahin zai bi su a nan gidan duniya don za su samu ganima za su samu kwanciyar hankali za su samu damar yin aikin addinin su ba tare da an takura musu ba sannan wannan fatahin kuma zai bi su har gidan aljanna kenan kaga amma amma da bangaren kafirai su ce wai kan na nasibun su kuma sun samu wani dan yanki wato kenan saboda wata rana za a iya zuwa wato kenan musulmin ya zama kafiran sun fi su riko da sababi saboda haka sai su zama sun ci nasara akan mu'minai wannan duk zai iya faruwa ba wani wato kenan matsala bane to dan wannan in sun samu in sun same shi wato kenan shine nasibi shine nasibi kenan a gare su ba zai zama mai tabbata ba ba zai zama mai tabbata ba tunda zai tsaya a iyaka gidan duniya ne to sai Allah madaukakin sarki ya ce fallahu lalle tabbas Allah madaukakin sarki ya na bainakum wallahi zai hukunci tsakaninku wani abin da munafukai suke yi na munafurci ba zai zama wato abu wanda yake tabbatacce har ku abada ba Allah zai yi hukunci a tsakaninku yaushe yau malkiyama ranar tashin alkiyama saboda haka ranar tashin alkyama Allah zai yi wato kina hukunci a tsakaninku yaya hukuncin zai zama shi ne ranar da Allah maɗaukakin sarki zai musu izgilanci kamar yadda suke yin izgilanci a muminai Allah maɗaukakin sarki zai ce musu da ce ranar da za a cito Allah maɗaukakin sarki zai ce su tafi aljanna gaba ɗaya mu'minai su tafi in sun tafi kafirai sai su bi su ai munafukai sai su bi su sai sun je wani lokaci sai a zo a sa katanga a tsakaninsu sai wa'annan su kasa shiga aljanna sai a ce to su koma wuta wa'annan kuma sai su shiga wato kenan wuta kaga yanzu Allah madaukakin sarki yayi hukunci a tsakaninsu sannan ba ma ba za su shiga aljanna ba sai a mai da su darkil asfali minan nari da haka Allah madaukakin sarki wato kenan yayi hukunci tsakaninsu shine fa Allah ya hukum bainakum yawmal qiyamati Allah madaukakin sarki wato kenan zai hukunci a tsakaninku ranar tashin alkiyama din hukuncin shine wannan hukuncin su ne sai ce a'a muna cikin tafiya za mu tafi aljanna muna cikin tafiya sai a datse tsakanin sai a'a suna gani muminan suna tafiya ga katanga ta shiga tsakaninsu katangar in sun yi kanta wuta ne kona su za ta yi su ko mu'minai suna cikin katangar sanyi suke ji da haka mu'minai sai su kama hanyar suna ta tafiya sai ce a'a zaruna na tabi min nuruku dama yadda malamai tafsiri suka ce in za tafi kowane mumini da haskensa tare da shi a gabansa yana tafiya amma shi munafiki nasa hasken sai dai ya tafi da hasken mumini ko kuma haskensa ya zama a makale ba a ba shi a hannunsa ba sau da sai nasu ya buce sai na mumini ya ci gaba da haskensa ce zaruna naktabis min nuruku ku da Allah ku tsaya mana guri ya rufe in mun tari katanga zafi ku dakata mu ku jira mu wata kenan mu amfani da mu iktibasi daga hasken ku mu dan dosa na hasken ku sai mu mu tafi aljanna wato kenan ta zaura na sabi nuru sai sai musu me a'a ba haka ne ba ai hasken ba anan ake samun sa ba irji'u wara'akum faltamisu nura ku koma baya can ku je ku nemo haske kowa a can yake dauko hasken sa ya ba ku dauko na ku ba kuma ku tafi wani ai garaje ne ai wannan tafiyar ba a yi ta ba haske irji'u wara'akum faltamisu nura ku je ku koma abin nan to shikenan fa ta ya zama wato kenan za su koma da komawa ta bakin cikin da babu wani bakin ciki ya sa kuma har abada to kaga Allah madaukakin sarki yayi hukunci wato kina a tsakani sannan sai yace walan yaj'alallahu lilkafina alal mu'minin sabila Allah madaukakin sarki ba zai taba bada nasara da kofa ga kafirai akan mu'minai ba saboda haka Allah madaukakin sarki kullun yana taimaka mu mu'minai kamar yake ta inna lanansuru rusulana walazina amanu fil hayatid dunya zamu taimaka wa wato kenan manzanninmu za taimaka wa mu'minai wato kenan a rayuwar duniya har a lahirar ma Allah madaukakin sarki zai taimaka wa wata kina mu'min don haka sultani mai karfi Allah ba zai bai wa kafiri ya ɗora shi a kan mumini ba sau da ka kullum mumini ne zai zama wata kinan yake sama yanzu ayan tambaya a nan shi ne in an je jihadi kenan kafirai ba za su nasara a kan mumini ba ko kuma za su ce idan za su ciya za mu fasara wannan aya ɗin walai yadda alallahu Allahu lil kafirina alal ko ya ne take walai yadda alallahu Allahu kafirina a lil ne ko alal sabila Allah ba zai bai kafiri kofar da zai hau kan mumini ba to za mu fasara da wannan aya mun ga ana zuwa yaƙi kuma kafirai suna cin nasara a kanmu duk wanda ya je siriya ya ga yadda ake ragargaza zamu wanda ya je iraki ya ga yadda ake ragargaza zamu ko a zamanin mutane da yawa zamanin eh, abin kafirai sun zo yan crosset din nan kafin zuwan salahuddin al'ayyubi mun ga yadda suka yi kaca kaca da baitul miqdis da abin da sauransu mun ga yadda buk nasar kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kaca kaca da baitul eh, mun ga yadda jalut ya zo kaca kaca da baitul a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai rundunan da ya tura a karkashin eh, zaidu ko da zaidu da jafaru da abdullahi bin rawaha mun ga yadda kafirai suka yi masa zamanin sai na abakar ya tura runduna batul kazab ya kace kaca da ita ya fansa mata ya sake tura wata ya kace da ita ya fansa mata sannan aka tura masa Khalid bin Walid shi kuma ya je fansa mai duk wannan tana faruwa to ya zama fasara wannan aya <laughs> to wa alaikum to ma da ba zai musulmi ya kan kirbar da akida kan gari ba hmm. amma idan Allah ya tabbata kan kauce sun kauce wa hanya barakallahu fi bai kara eh eh hmm. da Allah zai wa kafirai eh. yawwa sai suka kamar sun ci nasara mhm. ya zama sun ɗaki wa'azi ta ɓangaren na kace akwai samun lada akwai samun shahada da dai sauransu to barakallahu fi na shekaru yadda malamai suka yi bayani akan wanda suka ce wannan ayar hukuncinta ba a duniya ba ne a lahira ne a lahira allah waɗaukacin sarki ba zai taɓa tsoron sulɗani makafiri akan mumini ba amma a duniya ya danganta da akizul asbabi allah ya kawo ba na cin nasara in musulmi ya ɗauki sababin cin nasara zai ci nasara idan bai ɗauka ba arne maza maza ya ɗauke to arne zai iya cin nasara saboda haka shi yasa Allah sai ya karantar da mu'minai strategy na yaki kice wa aiddu lahum masalatun min quwa kaga idan ba ku yi istidadin quwa ba fa za a ci nasara kan ku saboda haka eh, nasaran tana tare da wato kenan aksul asbabi ku dauki abubuwan da za su sa ku ci nasara din haka idan kayan yaki yake bukata ku riki wannan in imani ake bukata ku riki wannan in strategy ne da dabaru na yaki duk wanda ya karanta tarihin Salahuddin al-Ayyubi yanda ya ci nasara wajen wato kenan dawo da mutuncin Kudus gaba ɗayanta da fansama rundunar yan crusade zai tabbatar cewa ana bukatar strategy duk wanda ya karanta rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga farkonta har karshen ta zai tabbatar cewa ana bukatar strategy ka duba yanda zanna musamman daren da aka ce za a kashe shi a Makka dabaran da suka yi yace sayyidina Ali zo ka kwanta anan sai na ali kwanta akan gadonsa ta ka su kuma sun zo sun kewaye gida ta ka suna tsammanin ali bin eh, annabi sallallahu alaihi yake kwanciya shi ba shi ya fita ta tsakaninsu da hikima da dabaru ya tafi a sa da addu'o'i da sauransu kafin wannan sun tanadi doki wanda za su haushi da sayidina abubakar sayidina abubakar ya tanadi dawakin a gidansa suna jiran ranar ta zo ta kaga akwai tanadi akwai kuma fulani bayan wannan sai suka fice su su biyu da suka fita a daidai lokacin da kuma aka zo ba a same shi ba ga aliyu bin abi talib ne aka ce aje duk inda yake a samo su dead or alive a kawo annabi sallallahu da suka fita ba hanyar madina suka kama ba sai suka hanyar wani wani kogo daban suka je suka zauna a ciki suka kuya tukunna na kwana uku ko kuma sama da kwana uku saboda sun san automatically za a fita neman su to haka ba su ba da wannan kofar ba kaga akwai strategy a nan gurin bayan wannan sai suka yi planning a gidan sayi na abubakar za a rika daukar abinci ana kayan musu tunda ba za su zanna ba su ci abinci ba ta haka nana asma'u wanda ake ce mata za ta ni dakai ne ita take daukan abinci wato kenan ta kai musu kuma ta dawo a ɓoye sannan ɗaya daga cikin 'ya'yan na abubakar zai zauna a makka ya ini yana jin du abin da ake abin nan da daddare zai je shi gurin su ya gaya musu ga halin da makka take ciki ga halin da makka ciki don su san next step da ya kamata a ce sun dauka idan ya je ya dawo da sassafe amir bin fuhaira bawan an na abubakar zai fita da tumaki da awaki na abubakar ya bi layi duk inda sawun wato kenan wannan dan gida dan gida sai na abubakar din ya taka sai bi take da dabbobi sai ya ji har bakin kogon hira din sannan sai ya kauce ya tafiyarsa so da ka sun dauki abin mataki mataki sai da suka tabbata an je an yi nema an gama an dawo gida tukunna sannan suka fita suka kama hanya mun gane so da ka komai yana bukatar strategy so a rayuwar duniya Allah madaukakin sarki ya sa cin nasara tsakanin muminai da kafirai bi kadari axil asbabi idan kun dauki strategy kun dauki kayan fada kun dauki menene menene sauransu kowa ya duba duniyar musulmi ya san mun zama kan ji alaye a yanzu saboda me muna da rauni wajen daukar asbab muna da rauni wajen strategy muna da rauni wajen plan muna da rauni wajen komai da komai saboda duk abin da muka shirya yanzu mu da kanmu muke tallata shi a abokan gabanmu sannan su zo su rusa su duk wani kungiya da za ta ce bari mu yunkura mu abu na addinin musulunci take za su kawo wani suna zanka musu a zo a lalata su sau da haka ruhi na jihadi kwata-kwata so ake sai an kashe shi a cikin zuciyarmu me ya kawo haka rauninmu a wajen wannan amma da za mu dawo na farko mu samu yakini mai kyau na biyu mu samu training na biyu mu samu dalilai da sauransu to duka waɗannan abubuwan za su dawo ai inna kai da shaidan kana da'ifan to saboda haka wannan aya din wala yaj'al alallahu lil kafirin Ali muminin sabila malamai suka ce a ranar lahira ne amma a duniya in musulmi ya kwanta har ne zai iya kama shi kashe shi wallahu ta'ala a'lam to mu je malam إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسالي يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله الله فلن تجد له سبيلا الله مدوكي ذلك ان المنافقين يخادعون الله حقيقه منافقai suna ma Allah madaukakin sarki يودارا suna yaudarar الله madaukakin sarki wa huwa khadi'uhum shi kuma Allah madaukakin sarki mai mai da yaudarar su ne wato kenan a kansu anan idan kai duba za ka ga siyakin da ya zo da shi munafukai suna yaudarar Allah Allah yana yaudaran su innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum sai amfani da kalmar hida'a da su bangaren su da bangaren ubangiji kuma kowa san Allah madaukakin sarki baya yaudara baya yaudara ko don haka sai malamai suka ce abinda ake nufi wannan wani babi ne na balaga da ake kinansa al-mushakala saboda haka babin jaza'u min jinsil amali an yi magana da su ne an ba da ansa ne ta hanyar siyakin da suka fito da shi ta hanyar siyakin da suka fito da shi yawa kamar yadda aka ce wani balarabe yana cikin jin yunwa ya je bakuntaka wani gida yunwa ta matsa masa ta dagura masa ai dari ka ya takura masa ya takura masa yana makyarketa ya aka aiko yaro a je a gaya masa me za a dafa masa ne shinkafa ne ko taliya <laughs> eh ya ce kaluk tara fa'aman eh, na jin ka ɗafi kuhu sai ce kultun ba huli jubbatan wa kamisa <laughs> to me za a dafa maka ya ce a dafa mu babban riga <laughs> da wani babban bargo kome ya fi shi na ke kaga sai sun ce masa kaluk tara shay'an nujil laka ka faɗi wani abu da zamu kyautata maka wajen dafa shi to kalmar dafawa ita suka fi damuwa da ita da aka sai musu ansa da dafawa zai ce kul tudbakuli jubbatan wa kamisa babbar alkabba babbar riga haka nake so a ji a dafa mu a kawo mu sai kaga yanzu sa shine wato kenan abinda zai rufa a tirsa ya fita daga jin sanyi wanda shi da ake kirasa al-mushakala ya zo cikin alkur'ani wurare da yawa ɗaya daga cikin su shine wannan yawa eh, don haka abinda ake nufi a rashi ne suna yi eh, yaudara Allah maɗaukakin sarki yana raddin minadin eh, ko kuma yana warwarewa yaudarar tasu da suke yi wa makaru wa makarallah kaga wani ma suna makirci maana Allah maɗaukakin sarki yana warwarewa makircin nasu wa makaru makaran wa makarna makaran ko wa yamkuruna wa yamkurullahu ko yawwa to nan haka ba ana nufin Allah madaukakin sarki yana yaudara bane innal munafiqina yakaduna Allah lalle kafir suna yaudaran Allah madaukakin sarki amma Allah yana warwarewa wato kenan yaudara ta duk abin da suka yi sai ya ware duk abin da suka yi sai ya baje duk abin da suka yi babu cin nasara ce kowa ya karanta tarihin Abdullahi bin Ubay bin Salul da sauran mutanensa a cikin madina ya san ba wanda ya ci nasara a cikinsu haka suka kare rayuwarsu sarautar madina da yake nema bai samu ba daukakar da yake nema bai samu ba mutanen da suke gudunsa kullum bajewa suke sai da ta kai ga ɗansa na cikinsa a lokacin da ya waccan magana la iraja ana ilal madinati la yukhrijana al-azm ɗansa ana kiransa abdullahi shi ma abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salul ya zo ya rike takwabi ya tare bayan madina ce wallahi yau za mu ga mai ɗaukaka shi ne zai shiga cikin ta za mu ga eh, kaskantacce shi ne za a fita disha ciki ya ce yau in baba na zo nan zai shiga madina wallahi na sare shi annabi sallallahu alaihi ya shiga ya yi zaman sa daren da kan shi kuwa shi ya dama ya laɓe zai da bari annabi sallallahu ya shiga sai ya tare me kake jira ya ce a yau baba na zan sare labari ya je ce masa to gafaran ɗanka danka ya tare ya tare duk lokacin da sallallahu alaihi bai masa bai yake faruwa ba haka dai dole sai da ya layi sanin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ji aka gaya wa annabi gafa abin da abdullahi ya yi wa babansa abdullahi annabi sallallahu alaihi wasallam maza maza maza a ce ya zo ina neman sa dan ya ce a me faru ya ce a ai ya ce la yakhrujanna al a'azzu minha al azal to za mu gani waye al a'azzu a madina waye kuma al azal a madina saboda haka yanzu duniya ta tabbatar cewa shine azal da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a daga Allah ka rabu da shi ina ruwanka da shi ba shi kawai ya shigo to kuma sannan aka bashi aka dama ya shigo so duk wanda ya bibi tarihin su ba su ci nasara ba a ko ina ne kuma munafikai ba sa cin nasara ko da yanzu a wannan zamanin namu idan aka dauke ka spy musamman an dauke ka a double abin nan akwai abin da ake kira ake kira dual menene suke kiransa idan misali kai dan kungiyar gangana sirri na Najeriya sai aka kama ka a amerika kana gungane sai sai okay gangane kake ba to babu damuwa nawa suke baka a Najeriya za su ba to ka ci gaba da yi mu kuma za mu ninka maka shi sau biyar kana kawo mana nasu kaga yanzu yana sabin dual purpose kenan yana ma Najeriya bincike yana shi kuma yanzu an sa shi a gaba ana bincikensa a ga me yake bincike don duk abin da yake bincike shine abin da Najeriya take so a bincika masa shi kansa ya zama subject to research sannan kuma yanzu an ninka masa kuɗi ya zama kuma ya shagaltu kuma zai na Najeriya zai rika kawowa to irin waɗannan zaka samu a ƙarshen rayuwarsu ba sa cin nasara saboda ita america ba za ta yarda da shi ba kamar yadda labarin najeriya in ta ji labari ba za ta abin nan ba saboda nan gaba sai zama america duk da suna karban information a gunsa kullum za su dauka cewa yana ba na a asirinsu da aka shi ba za su yadda da shi ba su kuma na najeriya duk lokacin suka jijin ya sai musu mutuncin su makon ba za su kare yadda da shi ba karshen da irin wannan sai rayu su kare a fashal babu nasara sau da kenan yanzu yaudarar da suke wa allah maɗaukacin sarki ta koma kansu aka haka shine ma'ana allah yana warwarewa duk yaudarar da suke yi kenan kawai za ka mu ila salati wancan yana daga cikin sifarsu kenan ko daga cikin sifarsu kuma shine iza qamu ila salati qamu kusala duk lokacin da suka tashi za su yi sallah za su tashi wato kenan da lalaci a jikinsu duk abu na sallah da baya baya bai shalle su da yawa ba in kaga sun yi sallah a cikin jam'i akan lokaci to sai a cikin jama'a in ana hayaniyar jama'a shi kenan amma ya koma shi shi gefe daya ina bari ba in ma zai yin wato kenan jikinsa da nauyi saboda sallar bata dame shi wato kenan da yawa ba don haka idan ka ga mutum baya damuwa da harkar sallah to ce masa ana je masa tsoron zai dauki siffa daya daga cikin siffofin munafikai ya saka abin sa kaga shi ko ba munafiki ne da haka bai kamata a ce wato kina haka ta faru da shi ba ko da kamu ila salati qalu kamu ka sala sanan daga cikin siffan su shine yura'una nasa suna ma mutane riya suna don don duk addinin su kokari suke mutane su fahimci su ma fa musulmi ne su ma fa suna addini amma mafi yawan al'amuransu ba don Allah suke yi ba ba don Allah suke ba don haka yanzu wannan ma sifa ce da wadda ƙura'ani yana suke cikin sifofinsu idan mutum zai wani aiki na addinin musulunci to ya yi ƙoƙari don Allah ba don mutane ba masallaci za ka gina musu to ka gina musu don Allah sai su rika yin amfani da shi kai kuma ka samu lada ƙura'ani za ka sai eh, ka yi don Allah wasu za ka karantar a yi eh, don Allah kuɗi za ka raba a mutane don Allah sai ka yi irin na sayi na abubakar inna ma nulɗimukum li wajen hillahi nuri da minkun jaza'an wala shukura ka duk lokacin da za ka ba da kyauta ko za ka yi wani aikin alkhairi ko za ka yi wani abu na addini kar ma ka so ma a maye bai ka kawai haka sayi na abubakar in ka yabe shi mai shi daga masa hankali ka yi a'a inna ma nulɗimukum li wajen hillahi muna muku wannan hidima ne dan Allah amma la nuridu minkum jaza'an ba mu bukatan ku sakamta mana wai dan mun muku abu kaza wala shukura ba mu bukatan ku gode sadaka baya bukatan gode sadaka idan ka ga mutum yayi aikin alkhairi da ka zarge shi da ka yabe shi duk bai shalle shi ba to wannan shine wanda yake asali dan Allah madaukakin sarki yayi kokari ya cire riya illa riya anan shine idan mutum yana yin aiki da riya ba zai samu ladan abun ba kuma ya bata lokacinsa kuma ya fitar da dukiyarsa ko ya ba da rayuwarsa wani abu makamacin wannan du kuma ya zama ya tafi a banza to kaga bai dace ba kuma ma an dauke shi da daga cikin kananan kananan shirkoki wadda Allah madaukakin sarki bayya gafarta mutum in ya mutu da shi ko ba za ka tabbata a wuta ba sai ka shiga wuta in dai mutu kenan da riya amma in ba riya Allah zai iya gafarta maka komai ko baka nemi gafara ba shi ne iya yin haka ne amma fa inda shirka to ba zai gafarta ba ita kuma riya an ce tana daga cikin ƙananan ƙananan shirkoki saboda haka sai mu kokari mu kiyaye saboda kar mu ni siffa daga cikin siffofin munafikai alhali kuma mu ba su bane sannan daga cikin siffofin Allah ce wala yazkuruna Allah ba sa yin zikiri ba sa ambatan Allah madaukakin sarki illa kalilan sai dai wato kenan dan kadan wala yazkuruna Allah illa kalilan malamai da yawa suka ce abinda ake nufi wato kenan shine sallah ai fi salatihim a cikin sallansu in sun zo sallah la yaksha'una wa la yadruna ma yaquluna babu kushu'i ba sa me suke ba sun sun kabara in ajami ne in ya zo ya kabbara haka shi kenan yana ta abin in ya ga lare ya ce Allahu akbar shi mai haka in ya ga Allahu akbar wani lokacin bai san a wace raka ake ba ana yin rafanuwa amma kare ya zama ya yi muni ya zama hankalinsa baya cikin sallarsa ta haka sai a yi ruku udin ma bai yi subhanallah da ake a dago ma bai ce abin ba a je sajada ma bai yi subhanallah duk abin da ake shi dai furfur kawai ya in ma shi yake yi yana karatun kuma zuciyarsa kuma tana wani guri wani yana daga cikin sifofin munafukai wala yazkuruna Allah ya'ni fi salatihim ba sa yin zikirin Allah madaukakin sarki a cikin wato kenan sallolin su illa qalilan face wato kenan dan kada wani yana subhana rabbiyal ala sau uku shi kawai wani lokaci ma ba zai yi ba wani lokaci kuma ya shamba ta sau daya lokacin da zai mai sa yana wani guri wani yana karatu a natsaye shi zai karatun far kawai tafi abunsa a lokacin da yake karatun ma zuciyarsa tana wani guri kuma ya tabbata cikin hadisi za Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa illal insana la yusalli mutum zai iya yin sallah wa laysa lahu min salatihi ba zai samu ladan sallar tasa ba illal ushr wani sai zai samu 1 bisa goma wani samu 1 bisa takwas wani ya samu 1 bisa shida wani har yanzu wanda zai samu rabi saboda haka mutum zai iya sallah bai yayi sallar bai samu ladan sallar kammalalle ba saboda rashin natsuwarsa a cikin sallah shi yasa mai ahalar yake cewa idan ka zo za ka yi sallah fafarri kalbaka minar duniya wa mafi ha duk abin da yake na al'amarin duniya a cikin zuciyarka ka tuka kaɗe shi sai ka ajiye shi wato kenan a gefe ka gama komi da duk ka tara shi ka ajiye a gefe wata gida anna salata mina ne wa tajri malaka ibn malaka ta eh, sallili wajehi sannan sai ce wa ataqid annas salata ka kuma kudura a cikin zuciyarka sallan nan da kake yi kushu'un jin tsoron Allah madaukakin sarki ne saboda haka sai ga ka shiga sallar ka kafi ta ka samu ladan sallah wanda ke cikakke a cikin watakin sallar ka saboda wannan yana daga cikin sifofi na abin wala zkuruna Allah illa qalilan ba sa ambatan Allah madaukakin sarki sai kalila Sana har yanzu zikirin ma normal zikirin da muke manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar da mu zikirori da safe kullum bayan sallar asuba ga yadda za a yi ya karantar da mu zikirori da maraice ta yadda za a yi to shi baya yi wannan zikirin na safa baya yi wannan zikirin na yamma baya yi manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar da mu in za mu shiga gida mu zikiri in za mu fito gida mu zikiri in za mu shiga masallaci akwai zikiri in za mu fita masallaci akwai zikiri in za mu yi karatun alkur'ani akwai zikiri in za mu yi eh, ko shiga kasuwa hatta shiga kasuwa duk abin da za ka yi ya kamata a ce wato kenan kana tunowa Allah madaukakin zaki allazina Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi wa yatafakkaruna fi kalki samawati wal ardi to saboda yawan ambaton Allah madaukakin zaki yana daga cikin abin da eh, yake bambance mutum da munafirci Allah madaukakin zaki ce fa wailul lil qasiyati qulubuhum wa inda zuciyarsu ta kekashe min zikrillahi ya eh? an zikirin lahi ko min zikirin min zikirin lahi wanda zuciyarsu ta kekashe daga ambatan Allah madaukakin sarki Allah ce wailu ya tabbata gare su irin wailin da yace wailu lil musallina alladhina hum an salatihim sahur ko yawo to kaga wato kina abun bai ba kenan to mu je malam muzabzabina Allah madaukakin sarki ce daga cikin sifofin su kuma akwai muzabzabina bai da zalika suna nan wato kenan suna da wato kenan ah, reto tsakanin wa'annan da wa'annan su ba musulmi ba su kuma ba kafirai ba yan an je kafirai su fata amfasar ne za a yi komi da kusa in an zo da su gudun muminai su fata amfasar ne za a yi komi wato da su sau da aka suna nan zabzabi na bainal iman wal kufur randa abubuwan imani suka ɗan shiga zuciyarsu sai ga an yi kakar kakar abubuwan addini da su nan da kuma suka fice shi kenan sai ga sun koma gefe sai ku bar ku wato kenan ku tai sai ga kuma sun dan koma gurin wayancan mutanen nan ma su je a yi ta yi tare da su don haka sun zama wato kenan muzabzabina muzabzabina shine wato kenan wayanda suke zama ba a tsakani a rigar tsakani sun bata a rigar tsakani la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i ba sa nan ba sa can ba su ga tsotso ba su ga tarko sun zama ne kenan jamage yake wofin banza ko baka ne ba shi ga tsuntsu ba shi ga tarko jamage yake wofin banza kaga jamage shine wanda yake idan tsuntsaye suna taro sai je shiga tsakiyar su a kai ba tsuntsu bane sai ce ah, ga fuka fiki na ga kuma fur fur fur sai ya kada ya ji lu ya je ya dawo a kai tsuntsu ne bai rubu sai a ja masa in dabbobi suna taro sai ya je gurin su a kai kai kai tsuntsu ne tafi can tafi can sai ya kewa bakin sa ga haƙori na kun taba ganin tsuntsu mai haƙwari irin wannan sai fitar da haƙwari irin da dabbobi sai a ok kai namu ne kawai sai zan saboda ka sai ran da rikici tashi mai tsanani sai ya zama ya rasa inda zai je shi baya nan wato kenan baya baya nan shine sifar jama'a kenan ko to hakan nan wato kenan shi yake la ilaha ula'i wala haula bala ilaha la baya tare da wa'annan har yanzu kuma baya tare da wa'annan wa man yudlil Allah duk wanda Allah madaukakin sarki ya tabukar da shi duk wanda Allah madaukakin sarki ya tabukar da shi falan hu sabilan ba za ka taba saba masa hanyar da za ka shirye da shi ba ba za ta samu ba a gare shi hanya wanda za ta shirye da shi ba zai yabe nan ba Allah madaukakin sarki ya tabukar da mutane Allah madaukakin sarki ya shiryar da mutane inna hadainahu as-sabila in ya ga dama in ma shakiran wa in ma kafura sadaka wanda ya dauki hanyar shakiran Allah ya shirya da shi wanda ya dauki wanda kuma shi ta bukar da kansa amma yadda anan Allah madaukakin sarki ce wa man yudlilillahu wala tajidu duk wanda wato kenan kaddara ta hau kansa ya zama ya zaba ma kansa wancan kuma Allah sai ya bashi dama ya bi hakan ɗin. sai kuma ya bi hakan ɗin sai ya tafi to kenan wani mutum ba za ka taba sama masa hanya wadda za ta shirya da shi ba don haka sai za ka ga akwai abubuwa na shirya ɓalo-ɓalo ga sunan amma ba zai taɓa gane su ba ba zai taɓa gane su ba saboda mai allah maɗaukakin sarki ya sa ala abu sarihin gishawa akwai wato kenan yana a idanunsu wanda ba za su taɓa ganin gaskiya ba sana a cikin kunnansu allah maɗaukakin sarki ya sa yi ya ba za su ji gaskiya ba don haka sun riga sun kama hanya sai da ce Allah madaukaki sarki ya kiyaye irinsu irinsu su ne wanda shaidan eh, yake a bayansu ko yake a bayansu ba a gabansu ba idan shaidan yana gabanka kuna tafiya a duk lokacin da kai shawara sai ka tsaya ya ci gaba ko ko kuma ka wasge to amma in shi ne ya sa ka a gaba eh, kai ne a gaban shaidan ko to kenan babu babu kaucewa in za ka tsaya shi ma sai tsaya a bayan ka kuna dai tare in ka gaji da huta ce mu ci gaba in za ka yi na ce a nan za mu yi in za ka da ya ce a nan za mu yi hakan nan Allah maɗaukakin sarki ya siffata bal'am ɗan ba'ura da cewa ah, fa'ad ba'ahu shaidan fa kana min lagawi ko wata lalaihim na ba'al ladzi atina fa ayatina fa salaka minha fa'ad ba'ahu shaidan da ya insilake daga ayoyin Allah maɗaukacin sarki shaidan sai ya bi shi yanzu shi ne a kan gaba shaidan yake bin sa to in fa hakan ta faru to mutum ba zai iya wato kenan dawa ba Allah maɗaukacin sarki ka kiyaye mu to za mu dakata nan insha Allah tun da an ce lokaci yayi kamar da muka faɗa daidai Allah maɗaukacin sarki ya amfana da mu shi ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah gara da mu kuskuren Allah ya ba mu ikon gyarawa to mu ji akwai tambaya ko yau